Tambaya ta uku, menene hukuncin kasuwanci da sauran mu'amaloli? Amsa, asali dai akan abin da ya shafi dukkanin kasuwanci da sauran mu'amaloli halas ne, sai dai waɗansu nau'uka daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta. Allah maɗaukakin sarki ya ce, kuma Allah ya halatta ciniki, kuma ya haramta riba. Suratul Baqara aya ta 275.